Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa tsofaffin alƙaran Kano suna bayyana cewa a wannan shari'ar da ake gabatarwa a halin yanzu ta zaben 2023 wanda ake tunanin an yi magudi a zaben lauyoyin suna bayyana cewa ya kamata kotu ta tabbatar da adalci a wannan shari'ar don daga wannan dai shari'ar dai ba za a ƙara yin wata ba tunda yanzu a kotun koli ake nan da zuwa wasu 'yan lokuta ake sa ran sakamakon zaben zai fita a gurin kotun haka zalika za ku sake jin cewa manya-manyan malaman jihar kano da na izala da sauran wasu manya-manyan malamai a jihar kano suna bayyana wa kotu cewa da tabbatar ta yi adalci a wannan sakamakon zaben da za ta faɗa nan da wasu 'yan lokuta ko nan da zuwa gobe kai dai gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu da abubuwan da muka zo muka da shi kana idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya rahotanni suna bayyana cewa tsofaffin lauyoyin jihar kano suna bayyana wa kotu kan cewa da ta daure ta tabbatar da adalci a wannan zaben 2023 da ake jira kotu za ta yanke yanzu dai ana sa ran nan da zuwa wasu 'yan sa'o'i kotu za ta bayyana wanda ya lashe wannan zaɓe na 2023 a tsakanin dr nasiru yusuf gauna da abokin takararsa injiniya abba kabir yusuf manya-manyan malaman jihar kano sun yi ittifaƙi da kan cewa kotu ta tsaya ta gabatar da adalci a wannan shari'ar da ake ciki kata yanke son zuciyarta duk da dai an ce a wannan lokacin gwamnatin ta jihar kano ta injiniya abba kabir yusuf ta tanadu manya-manyan lauyoyi da manya-manyan hujjoji haka zalika ita ma dai jam'iyyar apc din ana tunanin ta tanadu manya-manyan hujjoji Wasu rahotanni da suke yawo a gefe kuma suna tabbatar da cewa dalilin da yasa ake ta wannan yamudidi da wannan maganar zaɓe na 2023 da ake so a karɓe shi a hannun zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a mayar da shi zuwa jam'iyyar APC. An ce wannan abu ne an kullo shi ne tun daga sama. Don wasu rahotanni da suka fita na sirri suna bayyana cewa lokacin zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya kira injiniya rabi musa kwankwaso da kan cewa ya zo su haɗe a jam'iyyar ta apc domin a tallafa wa ƙasar najeriya amma ya nuna shi sai dai ya zama oga a komai ya ƙi ya je to allah shi kyauta kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun